sha biyu ga watan ramadan haka ne ko sha biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alkawalin haɗuwar mu a yau za mu tattauna ne a kan wani mazo'i mai muhimmanci shine asabaru alal bala asabaru alal bala wato haƙuri dangane da abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ka iya jarrabar bawa da shi na wani bala'i wannan maudu'i yana da muhimmanci musamman a daidai wannan lokaci da muke ci Allah maɗauki cikin sarki cikin hikimarsa ya halicci bayi domin ya jarrabe su ya faɗa haka a cikin littafinsa yace allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ta'ala shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku ya bayyana wane ne cikin ku ya fi kyakkyawan aiki sannan kuma ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bis-sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un lalle kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa sannan muna jarraba ku bil khairi da alkhairi sannan ko muna jarrabar ku da kuma sharri wato kishiyar alkhairi fitnatan duk wannan jarrabawa ce daga gare mu inji Allah wa ilaina turja'un ya zuwa gare mu za a maishe ku akwai ayoyi masu ɗumbin yawa cikin alkur'ani mai girma da suke jan hankalin mu dangane da hakuri sannan kuma akwai hadisai masu ɗimbin yawa cikin hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke jan hankalinmu dangane da hakuri domin kar in tafi da mu nesa dai in kusanto mana da laccar sai na zaɓi littafin riyadu salihin na zaɓo waɗansu hadisai daga cikinsu waɗanda su zan mayar a matsayin matashiyar maganar mu hadisi ɗaya ɗaya har goma sha uku kuma kowane ɗaya zan ambace shi da lambarsa domin kowace ɗaya daga cikin ku idan ta koma gida za ta iya komawa kan littafin don ta fahimci hadisin yadda yake bayan ayoyi da malam imamun nawawi ya yi wa babin asabaru kwalliya da su a farkon babin ayoyi na alkur'ani mai girma ya kuma kawo hadisai to waɗannan hadisai ne zan zaɓo waɗansu daga ciki sai mu mayar da su a matsayin matashiyar maganan daga cikin ayoyin da ya kawo akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun wannan aya ita ce aya ta karshe a cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suke yi imani isbiru ku yi haƙuri wa sabiru ku rinka yin takara ta koyon hakuri tsakaninku da juna wa rabitu ku yi abin da ake kira arribat arribat yana ɗaukan ma'anoni daga cikin su akwai ma'anoni guda biyu ma'anar farko ta ribat tsare kan iyakar ƙasa tsaron iyaka inda ake tsammanin cewa abokanan adawa na iya biyowa ta wajen su kawo hari don su yaƙi ƙasar to dukkan mutumin da ya je ya ɗauki mukami don tsare iyakar ƙasa ana kirga shi a cikin mutanen da suke yin ribafi shine ubangiji ta ce wa rabitu sannan kuma yana ɗaya daga cikin ma'anan ribafi yin alwala ta sallar farilla kafin lokacinta ya zanto kai ne kake jiran sallah ba sallah ce kake jiran ka ba manzo Allah ya bayyana wannan da sunan ribatu da haka yace ubangiji yace wa rabitu sannan yace wattaqullaha la'allakum tuflihun ku tsoraci ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ku rabauta gobe kiyama lafazin alfalahu idan an ce la'allakum tuflihuna a duk inda ya zo a cikin alqur'ani mai girma yana nufin tsira daga azabar ubangiji da dacewa da gidan rahamarsa duk wanda aka ce aflaha ko aka ce yana cikin muflihuna to abinda ake nufi ya tsira daga azabar ubangiji sannan kuma ya dace da gidan rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan aya ta yi umarni da abubuwa kamar haka abu na farko hakuri ya ayyuhallazina amanu sabiru sannan abu na biyu almusabara wa sabiru abu na uku arribati wa rabitu abu na hudu taqwa wattaqullaha la'allakum tuflihun daga nan aya ta gaba da ya kawo jerin ayoyi ne da ke cikin suratul baqara wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bude su da cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali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 idan an ce tsoro wato kenan rashin zaman lafiya a ƙasa ko rashin cikakken tsaro a ƙasa ta yadda mutum yana gida ya shiga ya rufe ya kulle ga mai gadi amma hankalinsa ba a tashe yake ba sai gari ya waye ta yadda idan mutum ya kama hanya daga wani gari zuwa wani gari tafiyar kilomita ɗari ɗaya ɗari da hankalinsa baya kwanciya sai in ya ga ya je garin da ya nufata idan ya ba da labarin ya taho su waɗanda zai je garin su hankalinsu baya kwanciya sai sun ga ya iso lafiya su waɗanda ya bari hankalinsu baya kwanciya sai sun ji an ce ya isa lafiya to wannan wani abu ne na tsoro wannan jarraba ce daga cikin jarrabar ubangiji ya jarrabe mu da lalacewar harkokin tsaro a kasar mu wala nabul wannakum bi shay'in min al-khawfi sannan waljo'i, za mu jarrabe ku da wani abu na yunwa yunwa na nufin karancin amfanin gona karancin abinci ko kuma ya zanto cewa ga abincin ana samu amma farashinsa ya yi yawa ya yi tsada da yawa ta yadda talaka baya iya siya a da talakawa suna tattaunawa ne akan cewa kwanan gero kaza ne kwanan masara kaza ne amma a yanzu ba kowa ne ke da sukunin ya sai kwanan gero ko kwanan masara ba mutane galibi sukan bayar da kuɗi ne a sayo musu gwangwanin madara guda ko na shinkafa ko na waki ko na masara don su sarrafa a gidajensu wannan wani abu ne na yunwa na karancin abinci ko kuma karancin kuɗi a hannun jama'a shine bi shay'in min al-khawfi wal ju' wa naqsin min al-amwal ubangiji ta'ala ce za mu jarrabe ku kuma da tawaya na dukiya koma bayan tattalin arziki ci bayan dukiya karewar harkokin kasuwanci duk wannan yana daga cikin tawaya ta dukiya wal anfus wa samarat sannan za mu jarrabe ku da tawaya ta al anfus rayuka yawan mace mace mace mace a sakamakon girgizar kasa ko mace-mace da yawan mutuwa a sakamakon ambaliyar ruwan sama ko a sakamakon gobara ko a sakamakon fada na addini ko a sakamakon a sakamakon fadace-fadace na kabilanci wanda hakan zai bayu zuwa ga rashin rayuka masu tsumbin yawa wasamarat sannan za mu jarrabe ku da lalacewar amfanin gona shine as-samara dukan waɗannan al'amura ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce zai jarrabe mu da su jarrabar mu da waɗannan al'amurra kila zanto lokaci guda kila zanto a lokuta daban-daban kila zanto a wata nahiya ta duniya an jarrabu waɗansu da wannan a wata nahiyar kuma an jarrabo waɗansu da wancan ko a haɗawa mutane duka ko a jarrabe su da wani kaso na waɗannan matsalolin kowace ɗaya daga cikin wannan in an jarrabe mutane da ita matsala ce ballantana kuma in an jarrabe su da su gaba daya sai ubangiji ce wa bashir sabirin yi bushara ga masu haƙuri. hakuri allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su masu hakurin nan su ne waɗanda idan wata musiba ta same su qalu sai ka sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu mallakar ubangiji ne bayi ne naji wa inna ilaihi raji'un kuma lalle mu masu komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wato masu hakuri cikin bayi su ne wanda lokacin da ɗaya daga cikin wancan musibu ta sauka a kansu babu abin da suke furtawa da bakinsu sai yawan maimaita kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine ladabi na addinin musulunci game da dukkan wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya jarrabe shi da wata musiba ko rashi ko hasarar kuɗi ko kowace irin matsala da za ta fuskanci mutum ko dukkan wani abin da ke bakanta rai ko dukkan wani abin da ke sosa zuciya babban abin da ake so ka ce ko ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ulaika lallai masu irin wannan din alaihim salawatu min rabbihim wa rahma lallai suna da yabo na musamman daga wajen ubangijinsu sannan suna da rahama ubangiji ta'ala yayi musu tanadin rahama ta musamman daga gare shi wa ulaika humul muhtadun kuma irin waɗannan su ne shiryayyu Umar dan Khattab Allah shi kare da a gare shi yace dukkan mai hakuri yana da riba guda uku wanda wannan aya ta bayani abu na farko a salawat wannan salawat ɗin malamai sun fassara shi da cewa shine sana'ullahi subhanahu wa ta'ala Allah abdi fil mala'il a'la yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yabi bawa a fada sa mala'i ubangiji ta'ala ya ambace ki a cikin mala'ikunsa yana mai yabanki da sunanki a sakamakon haƙuri da kika yi da wata musiba da Allah ya dora mu ko ta rashin ta ko ta rashin miji ko wani abu makamancin haka a sakamakon wata matsala a sakamakon rashin mahaifi kowa a sakamakon rashin mahaifiya wannan shine salawat da Allah ce ulaita alaihim salawatun min rabbihim wa rahma. ubangiji ta'ala zai ambaci bawa a fadarsa ta mala'iku Wani lalle ya cancanci yabona wani ko wance Lallai ta tantance gona ubangiji ala zai ambaci bawa a fadar mala'iku mala'iku ma su maimaita sunanka sunanka ko sunanki ya gudana a bakin su akan harshen su wannan abu na farko da mutum zai samu kenan na riba a sakamakon hakuri sannan kuma wa rahma mutum zai dace da rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya yi masa tanadi na rahama ya yi masa tattali na rahama sannan kuma abu na uku wa ula'ika humul muhtadun irin waɗannan su ne bayi waɗanda Allah ya shirye su lalle dukkan wanda ya zama mai hakuri yana daga cikin bayi da Allah ya shirye shi wanda duk ta zama tana daga cikin masu hakuri to tana cikin bayi waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shirye su to wannan aya ta nuna nau'ikan abin da Allah ke jarrabar bawa da su sune wala wanda kun bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat sannan kuma ta nuna me ya kamata bawa yayi idan an jarrabe shi shine bawa yayi hakuri a zuciya yayi hakuri abu na farko kenan Allah ce wa bashir sabirin sannan abu na biyu a baki kuma yayi wata ibada shine maimaita kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ayar kuma sai ta faɗi sakamakon mutum ga abin da Allah zai jarabi bawa da shi ga abin da ya kamata bawa ya yi ga kuma sakamakon da zai samu a wajen Allah wannan hikima ta alkur'ani mai girma ke. abin da Allah zai jarabi bawa dangin waɗancan musibu abin da ya kamata bawa ya yi al'amura guda biyu abu na farko yana da alaka da zuciya shine hakuri yana da alaka da zuciya abu na biyu yana da alaka da harshe shine maimaita kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma abin da zai biyo baya shine sakamakon da Allah ya yi tanadi wanda ya ambace shi cewa ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun sannan ubangiji ta'ala ce wala nabluwannakum hatta na'lamul mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum lalle za mu jarrabe ku kalmar za mu jarrabe ku ta zaɓi kowa da kowa ta shafi kowa da kowa ta shafi namiji ta shafi mace ta shafi malami ta shafi wanda baya da karatu ta shafi dan binni ta shafi dan ƙauye ta shafi waye ta shafi ba gidajen mutum wala nabul wannakum ta shafi zababbun bayi irin annabawa da salihan bayi da waliyai da mutane na gari ta shafi wanda yake kangararre daga cikin mutane fandararre daga cikin bayin Allah duk kalmar wala nabulu kun ta shafe mu dan Allah rantsuwa yi wallahi sai mun jarrabe ku a nan gurin kin ga babu yanda za a yi ki fice daga karkashin wannan jarraba ta ubangiji ba yanda za a yi wata dabara da zan kauce wa wannan jarrabawa da ubangiji ta ala ya rantsi kan cewa zai jarrabe mu wala nabulu ku. hatta na na'lamul mujahidin minkum dan mu bayyana da masu jihadin cikin ku da masu haƙuri wa nabluwa akhbarakum kuma za mu jarrabi halayenku da ɗabi'unku in ji Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan kaɗan kenan daga cikin ayoyi na alƙur'ani mai girma waɗanda suke magana akan haƙuri da matsayin masu haƙuri kuma wani abu da ya kamata in cike da shi dangane da ayoyi da suke magana akan haƙuri da matsayin masu haƙuri idan kun lura cikin ibadoji ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasa su kashi uku dangane da sakamakon su kashi na farko ibadar da idan mutum ya za a ba shi lada goma wannan Allah ke nufi da cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun Allah yace dukkan mutumin da yazo da kyakkyawan aikin lada guda daya to yana da sakamako goma kwatan kusunsa, amma wanda ya aikin zunubi ɗaya to ba za a sakan ya masa da komai ba sai wannan guda ɗayan wannan na nuna faɗin rahama ta ubangiji sai da idan mutum ya aikin lada sai a rufa masa goma amma idan ya aikin zunubi ba za a danka masa zunubi ba to wannan akwai ayyuka wanda idan mutum ya yi guda ɗaya za a ba shi lada goma kashi na farko kenan akwai ayyuka kuma na biyu waɗanda idan mutum ya yi aiki ɗaya za a ninka masa sau ɗari bakwai shi ne kamar dukkan wata dukiya da mutum zai kashe don yaɗa addinin musulunci idan an ce yaɗa addinin musulunci abu na farko na nufin jihadi yayin da ake yin jihadi na addinin musulunci ɗaukan nauyin mai jihadi da zai fita faɗa na addinin musulunci ko makaminsa ko abincinsa ko guzurinsa ko abin da zai bari a iyalinsa duk wanda yana cikin fi sabilillah sannan yana ɗaukar ma'anan fi sabilillah dukkan wani nauyi da zaka ɗauka na isar da musulunci zuwa ga inda bai je ba yin amfani da kuɗinka ko yin amfani da kuɗinki dan tura wani malami da zai je wani wuri ya isar da musulunci a musulunta da garin da ba a san musuluncin ba ya je ya isar da sako na addinin musulunci to wannan ma duk yana ɗaukar ma'anan fi sabilillah to wannan dukkan abu ɗaya da mutum zai kashe a wannan hanyar za a ninka masa so ɗari bakwai wannan Allah yake nufi a cikin suratul baqara a ayar da yake cewa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت sun سنابل في كل سنبلة ya حبة والله يضاعف لمن يشاء wallahu wasi'un alim misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don yada kalmar Allah kamar misalin kwaya ɗaya ce mutum ya ɗauka ya jefa ta cikin ramin shuka da ta tashi fitowa sai ta fitar da zangarniya guda bakwai kowace zangarniya ɗaya sai aka samu kwaya ɗari a ciki kaga kwaya ɗari bakwai kenan abin nufi za a ninka wa mutum kowane kwabo ɗaya so ɗari bakwai sai kuma Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah na ƙara ninkawa doriya akan hakan ga wanda ya ga dama wato za a ƙara wa mutum akan 700 gurgudan kyakkyawan niyyarsa gurgudan tsarkin zuciyar mutum wallahu wasi'un alim ubangiji mai yalwa ne sannan kuma masani ne to wannan shine kashi na biyu daga cikin ayyuka kashi na uku cikin ayyuka shine ayyukan da ba a lissafin ladansa to a nan gurin haƙuri yana cikin ayyukan da ba a lissafin ladan fa ba a cewa haƙuri ɗaya lada goma ko haƙuri ɗaya lada ɗari bakwai ya fi ƙarfin haka kamar yadda kuma azumi shi ma yana cikin ayyukan da ba a lissafin ladansa ba a cewa azumi ɗaya lada goma ko azumi ɗaya lada ɗari bakwai a'a ladan da babu wanda ya san yawansa sai Allah haka ubangiji ta Ala ya faɗa da yake inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum ghairi hisab Allah na cika ladan masu haƙuri ba tare da lissafi ba ba tare da kidaya ba kuma haka ya faɗa game da azumi yace kullu amali bin adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi dukkan wani aiki na dan adam to wannan aikin nasa ne sai azumi wannan nawa ne ni zan yi sakamako da shi malamai suka ce nasa ne ba wai aikin na mai azumi da yake nufi a'a dukkan wani aiki na dan adam lahu abin da mi lahu haddun ma'lum min al-ajri lahu kamiyatun ma'lumatun min al-thawab dukkan wani aiki na dan adam yana da wani adadi sananne na lada yana da wani adadi abin kidayawa na lada dukkan wani aikin dan adam zai yi illa siyam sai azumi wannan fa na huli na bar barwa na sanin ladan da na yi sanadi ga mai azumi in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa ana ajri biji ne zan yi sakamako da shi to a nan kenan akwai dangantaka tsakanin azumi da haƙuri sai malamai suka ce akwai dangantaka tsakanin azumi da haƙuri. domin a cikin azumi akwai haƙuri, idan muka ɗauki haƙuri da ɓangarorinsa guda uku ɓangare na farko haƙuri kan bin Allah Allah ya wajabta abu zuciya ba ta son ta yi mutum ya lallashi zuciyarsa har ya ga ya aikata na biyu haƙuri wajen barin saɓa ma Allah Allah ya haramta abu ga zuciya na so amma mutum ya lallashi zuciyarsa ta haƙura ta bari sannan abu na uku a akan abin da Allah ya ƙaddara ma bawa abin da Allah ya jarrabu bawa da shi na wani bala'i to wannan shine nau'in haƙuri na uku waɗannan nau'ikan haƙuri guda uku dukkaninsu sun tattara a cikin azumi domin mai azumi ya bi Allah subhanahu wa ta'ala ne lokacin da yake ci ya ki sha lokacin da yana son ci iyalinsa duk wannan ya yi haƙuri ne akan wannan wani nau'i ne na haƙuri sannan kuma umarnin Allah ya zartar a wannan lokaci sannan kuma jure wa yunwa da kishirwa da yi ubangiji ta'ala ya kaddara inda dan adam ne zai iya jin yunwa zai iya jin kishirwa ya jurewa wannan yunwa da kishirwa har tsawon awanni goma sha biyu ko na makamancin haka kaga dukkan waɗannan nau'ika na haƙuri guda uku sun tattara cikin azumi don haka dai akwai alaƙa tsakanin azumi da haƙuri abinda da nake so an kai gare shi a nan gurin ashe haƙuri abu ne mai girma abinda ke nuna girmansa ladan shi ba mai iya kidaye lissafin sai Allah subhanahu wa ta'ala to shi ko da wani lokaci shedan ke kokarin ya haramta wa bawa wannan lada da ya kamata bawa ya samu ladan da zaki samu in zaki hakuri sai shedan ya kokarin haramta miki ki cewa in an yi miki ba daidai ba bari ki kokarin kirama to idan kika rama kin ga biki hakuri ba kin yi hasarar ladan ba lalle bane kuma ki ci nasara wajen kokarin ramawa da kike kila kirama kuma kila bari ki iya ramawa ba to amma idan kika jure sai ya kasance kin samu ladanki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na farko da zan karanta mana shine hadisi na 27 a cikin jerin littafin wato kowanne zan faɗe shi da lambarsa waɗanda suke da littafi da ko alƙalami da abin rubutu za su rubuta in sun koma gida za su duba riyadu salihin din shine hadisi na 27 a cikin jerin littafin hadisin da aka karɓo daga Abu Yahya shine suhaib ibn sinan Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa li ahadin وليس ذلك in asabathu sarra shakara fa kana khair Allah wa in asabathu darra sabara fa kana khair Allah yi mamakin al'amarin mummuni gaba ɗayan lamarin mummuni alkhairi ne ba wanda yake da wannan a duniya sai mummuni ya zanto gaba ɗayan lamarinka alkhairi ne in kana cikin sharri alkhairi in kana cikin alkhairi kuma alkhairi in kana cikin jin daɗi alkhairi in kana cikin rashin jin daɗi alkhairi ba wanda yake da wannan a duniya sai mummuni mace ko namiji ban da mummuni ba mai wannan in asabatu sarra shakara idan abin farin ciki ya samu ne sai ya gode wa Allah fa kana khairan lahu sai wannan abin ya zama masa alkhairi tunda Allah ya alƙawarin waɗanda suka yi masa godiya zai musu ƙari cikin abin da ya ba su wa in asabatu darra sabara fa kana khairan lahu in wani abu na sharri kuma ya sami bawa to kuma sai ya haƙuri, sai wannan hakurin ya zama masa alkhairi domin Allah zai ba shi lada wanda babu lissafi ashe bawa a koyaushe in dai mummuni ne cikin alkhairi yake amma ba har kawai zai zama yana cikin alkhairi ba dan ya zama mummuni sai ya zanto ashakir inda ni'am as-sabir inda niqam mai hakuri lokacin da musiba ta sauka akan shi mai godiya lokacin da ni'ima ta sauka akan shi lokacin da yake cikin ni'ima godiya yake baya alfahari baya amfani da ni'imar wajen saba ma ubangiji to wannan shine bawan da yake cin ribar ni'ima ke abinda duk ubangiji ta ala ya bashi na ni'ima to yana yin amfani da wannan ni'imar wajen bin Allah wajen ƙara kusanta kanshi da Allah subhanahu wa ta'ala baya bari shaidan ya tasiri akan ita ma ba ta bari shaidan ya tasiri akan ta to dukan bawan da ya zama haka a bangaren ni'ima to ya zama al'abdu shakir daga nan gurin mai gode mai haƙuri lokacin da musiba ta sauka a kai baya raki baya kururuwa ita ma ba ta raki ba ta kururuwa don musibar da za ta sauka a kanta tana mayar da lamarinta zuwa ga ubangiji ta san allah da ya halitte ta ya san wannan abin ya same ta kuma shi ya kaddara abin ya faru gare ta kuma cikin hikimarsa akwai hikima ɓoyayya da ita ba ta sani ba wadda a sanadiyar ta allah ya jarrabe ta da wannan abu da haka sai ku jure tana jira ta ga yaushe ne wannan abu zai zo ya kau ta san dai babu wata musiba da za ta zo ta dindindin a duniya a ce wata musiba ta zo har abadan abada tare da bawa a ta san kowane abu yana da lokaci kuma kowane abu yana da lokacin da Allah ya tsara masa kada ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara ubangiji ta'ala ya sanya wa kowane irin abu kaddara na ga lokacin da zai fara ga lokacin da zai kare gaggawarta na abin ya kare in lokacin kare wasu ba zo ba zai kare ba gaggawar na abin ya yanke in lokacin yankewarsa bai yi ba ba zai yanke ba amma idan lokacin yankewar yayi sai kaga kamar yanzu yanzu na ake ruwa kuma yanzu yanzu na an katse to haka kowace irin musiba take to haka ake son kowa ya dauki abinda Allah zai jarrabe shi da shi ya dauka haka ne abin ya zo yana faruwa ba inda za a iya yanke shi sai Allah ya kawo lokacin yankewarsa idan kuma ya yanke shi ba wanda ya sake dawo da shi karo na biyu to sai mutum ya koma zuwa ga Allah kenan to wannan bawa mai hakuri kenan bawa mai godiya kenan A ce hakuri da godiya kuma suna da alaka da juna ta wannan hanyar kuma su ne alamomi na imanin bawa domin a nan gurin ya ce in asabathu sarra shakara wa ina asabathu darra sabara dole sai da guda biyu shakara sabara sai an an samu haka tare da juna ta iya yiwa ka samu wata tana iya jurewa musiba da za ta same ka amma inda Allah zai bata ni'ima ba ta iya yin godiya game da ni'imar ubangiji a nan gurin mutum ya zama mai rabi da rabin imani ke ta iya yiwa wani yana da kokari wajen yi wa Allah godiya kan abin da Allah ya bashi na ni'ima amma ba ya da juriya lokacin da Allah ya jarrabe shi da wata musiba to a nan gurin shi ma ya zama bawa mai rabi da rabi abinda ake bukata mutum ya hada guda biyu asabaru wa shukuru shi yasa Allah ya hada su a cikin aya guda inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur kuma wata hikima a nan wurin ba a kawo wawun ba a tsakiyar sabbar da shakur sai aka haɗe su inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur a madadin a ce likulli sabbarin wa shakur da an ce likulli sabbarin wa shakur da ko hakuri ka zama kana da shi ko da baka da godiya to za ka tsira ko kuma kana da godiya ko da baka da hakuri to za ka tsira amma tun da aka haɗa guda biyun to wannan ya zuna dole sai kana da hakuri kana da godiya kafin ka tsira godiya lokacin ni'ima hakuri lokacin musiba shine inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur dole sai mutum ya hada waɗannan ababe guda biyu har kafin ya samu tsira a gaban Allah wato cikakkiyar tsira da ake bukata bawa ya samu kansa a wannan shine hadisin farko hadisi na biyu shine wanda yake bin bayansa wato shine hadisi na 28 a cikin littafin riyadus salihin lambar sa shine hadisi na 28 hadisin Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi Anas dan Malik yace لما تقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتا فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه ya abatahu ila jibril nan'a falamma dufina qalat fatima radiyallahu anha asabat anfusukum an tahsu na hikaito mana lokacin mutuwar annabi domin hadisin gaba ɗaya ya bayanin mutane guda biyu ne cikin mutanen da suke da kusanci da annabi ɗaya daga cikinsu na na fatima wadda ya sai daga cikin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam na na fatima ta girmi na aisha da shekaru uku ko na a makamancin haka sannan na na fatima ita ce kaɗai ta yi ragowa a bayan rayuwar annabi duk ƴaƴansu sun riga shi rasuwa sai ita ce ta rage sai bayan ya rasu sannan ta rasu ita ce matar Aliyu bin Abi Talib tana da ƴaƴa guda biyar biyu mata uku maza dawa dawa akwai da wanda suka fi kowa arha da Hassan to kuma sai wa wanda suka kowa arha da Hassan da Hussein sai Muhsin wato su uku kenan maza Hassan Hussein Muhsin daga nan sai Zainab sai Ummu Kulsum tana da ya'ya da waɗannan sunayen ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa Fatima kamar wani yankin tsoka ne na jikina duk abin da zai faranta masa rai zai faranta mu abin da duk zai bakanta masa rai zai bakanta mu to akwai ta a cikin hadisi daga nan sai Anas dan Malik Anas dan Malik ba da yake ga annabi ba amma a matsayin yaron gida yake ga annabi shekarar su goma shur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda annabi ya hijira mahaifiyar Anas ta kawo shi wajen annabi a matsayin ya zame masa yaron gida ya zame masa bara ita babban abin da take so a ce ga ɗanta yana karkashin kulawar annabi Anas dan Malik yace lamma taqala an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam jikinsa ya nauyaya ja'ala yatagashahu al-karb sai damuwa take yawan lullube shi ya samu kansa cikin damuwa saboda jikinsa yayi nauyi saboda cutar ajali فقالت فاطمة رضي الله عنها واكر بابا شاف إذا فاطمة تكلا النبي تكا حالا ديك yana jin jiki da cutar da yake fama da ita sai ce wa karba abu ta kai tan mahaifina kai tanka yana fama da jiki fakala da manzon Allah ji ta sai ce laisa ala abinki karbun ba'd al-yawm kwantar da hankalinki daga yau babu sauran wata damuwa akan mahaifinki wannan ita ce damuwa ta karshe da ta rage zai ci karo da ita banda ita kuma babu wata falamma mamata, lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cika qalat sai fatima ta rinka cewa ya abata ajaba rabban da'a ya abata jannatul firdausi ma'awa tana cewa ya mahaifina ya amsa kiran ya aisa kiran ya amsa kiran ubangijinsa ya mahaifina aljannal firdaus ita ce makomarsa ya mahaifina ila jibril nan a jibril muke shelantawa rasuwarsa wato shi muke wa makoki shi muke tunawa makoki wato suna so ta nuna cewa ba mu kadai ƴaƴansa muka yi hasara ba ba mu ne kaɗai za mu samu kanmu cikin makoki wa mala'ika jibril ma zai samu kansa cikin makoki na mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falamma dufina lokacin da aka binne annabi tsira da mun ci tabbata gare shi qalat fatima radiyallahu anha sai fatima Allah shi kare da gare ta tace atabat anfusukum an tahtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam turab yanzu zai dada muku rai ku sahabbai lokacin da kuka bi an sa annabi cikin rami kuna tura ƙasa a kansa kuna jin daɗi lokacin da kuke yin haka suke faɗa musu wannan kalma abin nufi na tabbatar baya muku daɗi amma ya zama dole ne na tabbatar ba haka kuka so ba amma ban da haƙuri kuma ya za ku tunda ba za ku iya dawo masa dare ba tunda mutuwa Allah ya riga ya rubuta ta akan kowa bisa ga ka'idar kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai dole sai ta dandana mutuwa wato tana kan ta lallashi kanta da waɗannan kalmomi ta lallashi sahabbai da waɗannan kalmomi ma'ana tana so ta nuna cewa in akwai wata ɗaya da za ta so mahaifinta a duniya to fa babu irin soyayyar da za ta faru irin san da Fatima ta yi wa mahaifinta shine manzon Allah sallallahu alaihi wa in kuma akwai wata ɗaya da suke jin mahaifinta na da gata a wajen Allah to fa babu wata ɗaya da gatan mahaifinta yake gatan mahaifin wato ainihin na da shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da haka mutuwa ta raba su babu yadda sai dole sai hakuri bai ke ma sai ki koyi da na ma ki hakuri lokacin da kika yi rashin naki mahaifin babu yadda kika iya haka ta jure ba ta so amma kuma haka sai hakuri ta lallashi kanta to ke ma haka zaki jure haka zaki hakuri domin duk abin da Fatima za ta rasa a duniya ba ma na na Fatima ba duk abin da mummuni zai rasa a duniya bai kai tsadar manzon Allah ba shi yasa wani malami mai hikima ke cewa idan kana jin kayi wata hasara to ka tuna hasara ka ta yau babu manzon Allah a ban kasa to zai ga wannan hasara ta zama karama idan ka tuna hasarar manzon Allah yau babu shi a ban kasa hasarar mu ce mu duka a matsayin mu na musulmi ina ma yana da rai a ce mun yi tozali da shi mun ganshi ganin shi a tsawon minti ɗaya kana mai imani da shi ya fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi to amma kuma gashi ba mu samu daman ganin sa ba don mutuwa ce ta riga ta shiga hijabi ta zama hijabi tsakanin mu da shi sallallahu alaihi wa sallam hadisi na uku cikin hadisan da zan karanta mana shine hadisi mai lamba 31 shi ma hadisin Anas dan Malik ne Allah ya kare da a gare shi abinda Anas dan Malik ke cewa marra nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bimra'atin tabki inda qabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wuce wata mace tana ta kuka a wurin wani kabari ga alama kabarin na wani nasa ne makusancinta ƙila ɗanta mijinta wanta kaninta wani dai na dab da ita tunda har ta tsaya wurin kabarin tana kuka kala sai manzo Allah ya ce da ita ittaqillaha wasbiri ki tsoron Allah ki hakuri baiwar Allah sai ya nurusa kuka ji tsoron Allah ki hakuri kala ita ko matar sai ta ce ilaika anni tafi ka bani wuri fa innaka lam tusabbi musibati dan kai ba a jarrabe ka ba da irin musiba ta shi yasa ka faɗa mu haka walam ta'rifu ta gane cewa annabi bane ba Ka dauka ko wani mutum ne zo zai wuce ya tsaya zai mata wa'azi to a nan gurin akwai ababe guda biyu na fikihu da ya kamata mu koya a cikin hadisi samun mace tana kusa a gindin kabari wannan ya nuna ce ya halatta mata su je ziyarta ina makabarta domin da bai halatta ba da manzo Allah sai ce mata me ya kawo ki makabarta amma bai ce me yasa kika zo makabarta ba me ya hana ta yi kuka kuka ne ya hana ta yi amma ba zuwa makabarta ba sai mata suna iya zuwa ziyarta makabarta abu na biyu ashe manzo Allah yana da shiga ta tawazu ta yadda har ba a ba da shiga irin ta sarakuna wanda za a gane bambanci tsakanin shi da sauran mutanensa ai babu yanda za a ce ga wani mai mulki a garinku ko sarkin garinku ko gwamnan garinku ya yi wata shigar da ya zo ba a gane gwamna bane ko sarki bane ba ai waɗanda suke bin shi ma zai sa a gane cewa wannan ya sha wani da sauran amma manzo Allah shi kadai kwal ta ganshi a makabarta kuma kila a cikin shigar da bata ɗauka cewa ma wannan annabi bane ba da haka ita ba ta tsammanin annabi ne yace bai wa Allah ki hakuri ki koma gida ta ce ilaika ta suka ba waje da Allah malam fa innaka lam tusab bi musibati ai dan ba a jarrabe ka da irin musiba ba bane shi yasa zaka zo kai wannan wazin inda kai ne wani naka ya mutu da ka ce mu haka fa qila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai aka ba labarin cewa annabi ne fa fa atat baban nabiy sallallahu alaihi wa sallam tana jin labarin haka sai ta garzai wata taho gidan annabi jirgin tajri indahu Bina, wani abu na bi kenan da ta zo kuma nan ma ba ta samu masu gadi a kofar annabi ba sai abin ya ƙara ba ta mamaki ma'ana baya da bambanci da ma'ana ya bambanta kansa da sarakuna kenan wanda dole akwai masu gadi akwai yan security da wani ne duk babu wannan a tattare da annabi fa qala sai ta ce da shi lam a'rifka ban gane ka faɗa su shi yasa na faɗi wannan magana ma'ana tana ba da uzuri tana ba da hakuri kenan a fakaici ban gane ka bane shi yasa na faɗa abin da na faɗa فقال سيما ذا الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى أنا ينهقليني ألوكة سوكر فالكون مصيبة lokacin da musiba ta sauko karan fari a lokacin a lokacin ake son ai hakuri to anan mai annabi yake nufi da wannan magana ɗaya daga cikin ma'ana guda biyu ko da ya zanto yana so ya ce da ita baiwar Allah ai ya kamata a ce lokacin da aka yi mutuwar tun lokacin kin yi hakuri ina har a zo a binne mutum a makabarta kuma ki zo gindin kabarin kina ta kuka to sai shi zaki hakuri daga lokacin da aka faɗi mutuwar ya kamata hakuri ya kama ki abubuwan da zaki wanda shari'a ta ce su ne zaki himmatar da su addu'a wanka likafani sallah ki sa a zo a yi duk waɗannan ababai waɗanda aka saba yi a addinance a sunnance wannan su ne sannan ki sanar mutum za ki ji damuwa amma kuma ki zuki wannan ya kamata ki yi haƙuri tun lokacin da musibar ta sauka a karan fari yana ɗaukan wannan ma'anar ko kuma ya zanto yana so ya ce da ita baiwar Allah ai ba sai kin zo gida kin bani haƙuri ba a lokacin da kika faɗi wannan maganar tafi ka bani waje a lokacin na ya haƙuri ban buƙatar sai an biyo ni gida an zo ana cewa ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri tun na riga na yi hakuri tun da na ji kalmar na yi hakuri a wajen ban kullace ki a zuciya ba ballan sana'in baka sai an biyo wani gida ana ta bani hakuri ana lallaci na kada kowace ma'ana cikin ma'anonin nan guda biyu tana da kyau domin kowace ne suna nuna ladabin hakuri shine mutum ya yi hakuri a karan fari dan mutum ya fi samun cikakkiyar lada amma idan baka yi hakuri ba sai bayan an lallace ka sai bayan an hada maka mutane sun je ana ta baki hakuri wanda ki hakuri kina daddaure fuska a zaje wata nan gefen ki daure fuska ki juyo nan gurin a juyo nan gurin kuma ki sake juyowa nan gurin hajiya ki hakuri hajiya ta ki hakuri to wannan ai ba hakuri bane ba kuma kenan ma'ana sai da kika tayar da hankalin mutane sannan zaki hakuri wannan ba haka bane ba hakuri yadda ake son shi inda sadama ula shine inna masabaru inda sadmatul ula ana yin haƙuri ne a lokacin saukar farko na musiba hadisi na hudu shine jerin hadisi na 32 a cikin littafin wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا Sun ihtasaba illa janna. abinda wannan hadisi ke faɗa Allah madaukakin sarki da kansa ce, mali abdi almu'min indi jaza'un bawa na mummuni ba da wani sakamako a wajena idza qabattu safiyahu min ahli dunya idan idan na karbi masoyinsa cikin mutanen duniya thumma ihtasabahu sannan ya haƙuri ya nemi ladan hakan ba yadda wani sakamako a na illa janna sai aljanna a jifa duk wanda ya hakuri duk wanda ta yi hakuri an karɓi wani masoyinki cikin mutanen duniya kalmar fafi wanda kake wa so na gaske kira saboda auratayya da ke tsakani kira saboda haifayya uwa ko uba kila saboda dangantaka tawa ko kani kila saboda ƙawance. wance kawar wance wani abokin wani kila makwabtaka wani dalili cikin dalilai wata igiya daga cikin igiyoyin da ke kulla alaka tsakanin mutane ta kulla alaka tsakaninka da wani kake kauna shi kauna ta gaske to kaga sai Allah ya karɓi ran shi to lallai Allah ya karbe shi ne don ya zarrabe ka Allah ya karbe shi ne don ya zarrabe ki to lokacin da kika yi hakuri kika nemi ladan ubangiji Allah ce ba ki da wani sakamako sai gidan aljanna in dai kin yi hakuri na gaske hadisi na biyar shi ne jerin hadisi na talatin da biyar a cikin littafin wanda aka karɓo daga ata ibn abi rabah ata ibn abi rabah qala ibn abbas yace abdullahi dan abbas ya ce da ni radiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahli aljanna yace kana so in nuna maka wata mace yar aljanna Abdullah dan abbas kenan yace da ata ibnu abi rabah shi wancan ata ibnu abi rabah yana cikin manyan tabi'ai idan an ce tabi'i wanda shi bai ga annabi ba amma ya ga sahabbai waɗanda suka ga annabi shi ko abdullahi dan abbas kun san cewa dai yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin yaran sahabbai ko da lokacin rayuwar annabi dan annabi ya bar duniya irin su abdullahi dan abbas ba su kai ma shekara ashirin a duniya ba tufafinta yana makala a jikinta dan annabi ya riga ya mata addu'a Da shi kenan tana yawon mutane suna ganin ta kowa ya ganin ta ya san yar aljanna ce tunda maza Allah ya bata wannan tabbas din to tunda shi afa ibn abi rabah bai rayu da annabi bai san wanta abu ya faru ba shi ne abdullahi dan abbas sai yake cewa da shi kana so in nuna maka wata aljanna kana so in nuna maka ita ce eh ce kaga wata mace can gurin ai wacce yar aljanna ce ya tazalar aljanna ce ga labarin da manzon Allah ya ba mu ga abin da ya faru lokacin aljanna to a nan gurin abin da nake so in ce me ya jawo mata shiga aljanna hakuri ko rashin sa hakuri dan da kanta lokacin da manzon Allah ya ce yaya wanne zaki zaba sai ta ce asbiru na yadda in yi hakuri da cutata da in je in shiga aljanna din kun ga ashe hakuri ba karamin lamari bane wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim hadisi na shida cikin hadisan na zaba muku ne hadisi mai lamba 26 a cikin wannan littafin an karɓo shi daga abu abdurrahman idan an ce abu shi shine abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yana cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ma yana cikin as al-awwaluna minal al yana cikin musulman farko farko kuma abdullahi dan mas'ud yana cikin mutum hudu da suka fi kowa iya karatun alqur'ani wanda har manzon Allah ya ce da sahabbai khudhul qur'ana min arba'a in kun tashi koyon qur'ani ku koya daga wajen mutum hudu mutum na farko salim maula abi huzaifa salim maula abi huzaifa mutum na biyu abdullahi ibn mas'ud mutum na uku ubayyu bin ka'ab mutum na hudu mu'az bin jabal mu'az bin jabal waɗannan mutum hudu manzo Allah ce kuzul qur'ana min arba'a idan kuna son ku iya qur'ani ku koya a wurin sauran sahabbai kuma ake faɗa musu wannan in kun tashi koyon qur'ani ku koya wajen mutum hudu nan salim maula abi huzaifa abdullahi ibn mas'ud ubayyu bin ka'ab sai kuma mu'az ibn jabal mu'az ibn jabal wato suna cikin wanda suka fi kowa iya karatun alkur'ani har ko manzon Allah ke cewa duk wanda yake son ya karanci alkur'ani kamar yadda aka saukar da shi to ya koyon shi a bakin Abdullahi da Mas'ud manzon Allah bai ce ba ku zo ku koyi shi a bakina sai ku koyi shi a bakin Abdullahi da Mas'ud Allah ya kare da gare shi wannan na nuna falalar wannan sahabi abdullahi dan mas'ud yace ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar gani ina kallon annabi tsira da mun ce tabbata gare shi ya yahki nabiyyan min al-anbiya'i yana hikaito labarin wani annabi cikin annabawa salawatullahi wa salamu wa alaihim tsira da amincin Allah ya tabbata gare su darabahu qaumuhu fa admauhu mutanensa suka dake shi har suka fitar da jini a jikinsa ka ji annabin Allah mutane su zo su kama shi su yi masa duka har da jini wa huwa yamsahu dama an wajhi yana shafi jini din daga fuskarsa shi wannan annabin ya yana cewa Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya ubangiji kai gafara ga mutane na domin ba su sani bane ba a nan gurin za mu koyi hakuri annabi ne fa wanda idan ya ga dama ya daga hannu ya ce ya ubangiji kifar da su za a kifar da su ya daga hannu dai ce a kifar da su za a kifar da su amma sai ce ya ubangiji kai musu gafara ba su da sani Ga shi duka suka yi masa jini na zuba a jikinsa sai ki ga abin da za a yi miki yau ki kasa yin bacci ki hana idan ki bacci bai kai daya cikin goma na abin da aka yi wa wannan annabin ba kuma Allah ya fi son shi sama da ke abin da za a yi min ko abin da za a yi maka yau bai kai ɗaya cikin ɗari na abin da aka yi wa wannan annabin ba amma in je in kasa bacci ko ka je ka kasa bacci kuma Allah ya fi son wancan annabin sama da kai sama da ni saboda mu gaba daya amma annabawa suka jure don su bayar da koyarwa kan cewa duk wanda wani abu ya same shi na musiba babban abin da ake so ya zama mai hakuri cikin lamuransa hadisi na bakwai hadisin abu sa'id al-khudri shi da abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma yusibu al-muslima wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan, wala gam. hatta shaukatu yushaquha illa kaffara Allahu biha min babu wata musiba da za ta sami babu wata wahala da za ta shafi musulmi ita ce nasab wahala ko gajiya wala wasabin ko bakin ciki wala hammin wala ghammin wala azan ko mai hatta shaukatu har kaya da mutum zai taka ko wata kwalba ko kusa ko wani tuntube da mutum zai yi ba yanda za a yi haka ya faru ga mutum illa kafara Allah biha min khatayahu fa sai Allah ya kankare wani abu na zunubin mutum a sakamakon hakuri kenan ashe abinda Allah ke jarrabar mutum da shi akwai hikima cikin jarrabarsa Allah yakan jarrabe mu da wani abu don wannan abin ya zama sanadiyya da kankare mu. zunuban da muka yi wani lokacin ma mun manta da mun yi mala'ika ya riga ya rubuta su sai Allah ya jarrabe mu da wata musiba idan wannan musiba ta same mu muka yi hakuri a sakamakon wannan hakurin sai a kankare wannan zunubin da aka riga aka rubuta daga nan sai hadisi na takwas hadisin Abdullahi dan Mas'ud yace da kaltu ala nabiyyi صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك ناشي وجن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا فاما دم السلسلة وتززبي ينا فاما دززبي فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا alamar da ya gani tare da annabi sai ce kai lalle annabi kana fama da zazzabi mai tsanani ya ga alamar ya san annabi jarumi ne da juriya da hakuri ba karamar cuta ce za ta kwantar da annabi ba amma tun da ya gaji a kwance ya san to abin ba karami ba ba kenan sai ya gano cewa lalle annabi yana fama yana jin da shi kana fama da cuta mai tsanani ya manzan Allah kala sai manzan Allah ya ce ajal inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum lalle kam ana dora min zazzabi na mutum biyun cikinku wato zazzabin mutum ɗaya da na mutum ɗaya na mutum biyu ake haɗawa manzan Allah lokaci guda kultu sai na ce zalika anna laka ajrain wannan yana nufin kenan kana da lada biyu za a baka ladan mutum biyu idan ka samu zazzabi tunda an baka <laughs> zazzabin mutum biyu qala ajal zalika kazalik sai manzo Allah ce kwarai hakan da ka fahimta hakan ne Mamin musulmin ya siyi buhu azan shau ka tunfa mafarkuwa illa kaffarallahu biha sayi ajihi wa huddad can mu zunubu kama da hudu ba wani musulmi da wata musiba za ta same shi, wani abu mai cutarwa zai same shi ko da ƙaya da zai taka ko abin da ya fi ƙaya. sai Allah ya kankare masa kura-kurensa. sai kuma an shafe zunubansa an karkaɗe zunubansa irin yadda itaciya take karkaɗe ganyenta da suka bushe idan an yi iska ta karkaɗe ganyen ga sun zube to haka wato ainihin wato mutum ke ah, zunubansa ke zuba wannan hadisi na gode wannan hadisi lambarsa 38 wata biyar Allah ya rubuto ban faɗi lambarsa ba kenan lambar sa 38 wannan hadisin da na karanta lambar sa 37 to shi kuma lambar sa 37 ajiyar suke hadisi na shida hadisi na biyar da na shida da na bakwai da na takwas ajiyar suke wancan 35 wannan 36 wannan 37 na karshen da na karanta yanzu 38 wani lokaci mutum na iya samun kansa a cikin wata musiba ta yi tsanani ya rika fatan ina ma ya mutu ya huta haka tana faruwa ko ba faruwa wata ta samu kanta cikin wani kunci ta ji cewa ina amfanin rayuwar nan ne to ba a san musulmi ya wannan tunanin shine abinda hadisi na tara zai nuna mana hadisin Anas dan Malik a cikin jerin hadisin shi ke lamba ta arba'in hadisi mai lamba ta arba'in. manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la yatamanna yanna ahadukum almauta li dhurrin asabahu kar ɗaya daga cikin ku ya gurin mutuwa saboda wata cuta da ta sauka a kansa bai dace ba mutum yayi fatan ina ma ya mutu kawai dan wata cuta ta sauka a kansa dan wata musiba ta sauka a kansa dan wani bakin ciki akwai lokacin da mutum zai samu kansa cikin wannan bakin ciki wani lokacin rashi wani lokacin talauci wani lokacin cuta wani lokacin ba wai cuta ko talauci ba a'a bakin cikin zama kawai wani lokacin ko zama da iyaye ko zama da miji ko haka dai mutum na samun kansa cikin wannan damuwar kala kala mutum zai samu kansa ya rasa inda zai sa kansa ka ga wani yadda ya ga dare haka zai ga rana ka ga wata yadda ta ga dare haka za ta ga rana yadda ta ga rana haka za ta ga dare to wannan sai mutum ya kai matsayin yana jin cewa ina ma ya mutu ko ma dai kawai dai duniyar nan da ya ba ta da amfani sai manzo Allah ce la yatamanna yanna ahadukum al-mauta bi dhurrin asaba kad ɗaya daga cikin ku zai fatan mutuwa dan kawai wata cuta da za ta same shi fa in kana la budda fa'ilan idan ba makawa sai yayi falyaqul to yace Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idza kanat al-wafatu li ya ubangiji ka rayar da ni in rayuwata za ta zama min alkhairi ka kuma karɓi rayuwata in mutuwa ta za ta zama min alkhairi to kaga mutum ya ba Allah zabi ke ya Allah in dai wannan rayuwa alkhairi ce to ka rayar da mu kuma ka sa albarka a cikin ta amma ya ubangiji in dai rayuwar nan gaba dai gaba dai za a yi ta yi cikin rashin alkhairi to ya Allah gara maka karɓi rayuwar mu. wato mutum ya ba Allah zabi a madadin kawai ya ce shi a mutu to a mutu mutum ya san me zai tura a can gurin in mutum yana da garanti din me zai tara a can gurin shi ne zai ce a mutu amma mutum bai san me zai je tara a can ba zai ce a mutu ne zan zaɓi hadisi na ƙarshe in karanta mana don naga lokaci ya tafi in bar ragowar lokacin ga tambayoyi insha Allah ta'ala hadisin abu huraira wanda shi ne hadisi na arba'in da tara a cikin wannan littafi maza Allah yake cewa ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina ba yanda za a yi bala'i ya gushe wa mummuni ko mummuna jarraba ta gushe wa mummuni ko mummuna ba zai yiwu ba fi nafsihi a karan kansa wa waladihi ko a ƴaƴansa wa malihi ko a dukiyarsa ko ke a karan kanki abin ya shafe ki jikinki rashin lafiyarki alaƙarki da mai gidanki alaƙar ki da kishiyarki wata matsala ta ke ta karan kanki wa waladihi ko da ke din baki da wata matsala amma Allah jarrabe ki game da danki musamman irin wannan kwanuka da muke ciki ga yara maza shaye-shayen kwaya shaye-shayen kayan maye yara mata haka dai abubuwa dai mutum ya rasa inda zai sa kansa shi baya da matsala a karan kansa amma matsalar yara ta hana mutum bacci wannan duk suna faruwa wa malihi ko a dukiyarsa ba yanda za a yi Allah ya raba mutum da wata jarraba ko a kansa ko a ƴaƴansa ko a dukiyarsa hatta yalqa Allah ta'ala har sai bawa ya gamu da ubangiji wa ma alaihi khati'a babu kuskure ta tare da wato wannan musibo da Allah ke jarrabar mutum duk sun karkade masa wannan musibi wannan zunubai da ke tattare da shi a nan gurin da nake so in ce mana wato haƙuri kenan akan bala'i da Allah ke zarrabar mutum da shi abu ne mai girma yana da nauyi kamar yadda wani mai hikima ke cewa a sabaru mislusmihi a sabaru mislusmihi murrun ismihi lakin a lakin ahla min al'asali asali haƙuri kamar sunansa haka yake domin a cikin larabci lafazin asabaru na nufin hakuri asibiru idan mutum yawa sabin ɗin kasra yana nufin madaci wani abu ne mai mutukar daci sai suka ce hakuri madaci ne murrun mazaƙatu ku ɗanɗanin sa yana da daci ba ya da daɗi hakuri lakin a wasi buhu min halamin asli sai dai karshen lamarinsa to ya fi zuma zaki duk wanda ya hakuri to karshen lamarinsa ya fi zuma zaki amma lokacin da mutum ke cikin yin haƙuri wato akwai wahala akwai wahala sosai da sosai don haka wannan dai shine abin da ya sauka cikin wannan haɗuwa tamu fata na ubangiji ta'ala ya arzuta mu da haƙuri akan abin da yake jarrabar mu da shi na musibu a cikin rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri ya karwa kallah tambayar mu ta farko a yau wata ce tana neman shawara ita dai tana tare da mijinta amma kuma ko tsananin kishi ne ya sa a kullum ita a cikin zargi take a wajen shi duk lokacin da ya dawo sai ya ce kuma yana da wani makocinsu sai ya ce kun yi kaza kun yi kaza har ma idan ana sallar tarawih in ya je sai ya yanke sai ya dawo akwai ba lokacin da ya zo ya zame ta ya ce ba ki da sallah saboda me kun yi kaza kaza da wani kaza to a kullum har ta yi masa rantsuwa ta yi mishi rantsuwa ya ki yadda har ta ce mishi to mu yi addu'a in har wannan abu da take zargi na da shi gaskiya ne Allah ya tona mun asiri to duk da sun yi wayannan abubuwa har yanzu ba ta samu kai shi ba me ne ya kamata su yi ya karba kalla zargi dai irin wannan baya da amfani ko shi namiji yi wa mace ko mace ta yi wa namiji ba ya da amfani kuma haramun ne namiji ya kai yana wa matansa irin wannan zargin ya jefa ta cikin halin a kan abin da ita ba ta ci ba ba ta gani ba bai halatta ba ya kamata ji tsoron Allah ya daina duk abin da baka da shaida a kansa to bai kamata ka zargi matarka da shi ba ko musamman kan laifin da yake da wahalar tabbatarwa laifi na alaka tsakanin da namiji da mace abu ne mai wahalar tabbatarwa don dokoki da ka'idoji da addinin musulunci yasa suna da tsaurin tabbatarwa don haka bai dace ya rinka yin haka ba mafi kyau shi ne ta sami dai idan akwai wani malami da ya yarda da shi da za su je wurin malamin ya yi musu sulhu ya shiga tsakani in malamin ya san addini zai iya faɗakar da shi mijin nata har ya fahimci kuskuren da yake yi ƙoƙarin ya daina amma dai ba daidai bane wannan abin da yake ko alama ba daidai bane akan kalla wata ce take tambayan wani ayoyi ne ake warware sihiri da su amma kuma sai ga wata ta rubuto ita kuma tana cewa akar makalla a tunatar da 'yan uwa mata ayoyi hudu na cikin surori hudu waɗanda suka tabbata a ingantattu hadisai waɗanda ake warware kowane irin sihiri ko kuma kulli da su take so a tunatar da mata ayoyin da ake amfani da su wajen warware sihiri suna da yawa amma mafiya fitowar su fili akwai qul huwallahu ahad da kula a'udhu bi rabbil da kula a'udhu bi rabbin nas sannan kuma akwai wa auhayna ila musa an alqi asad fa idha hiya talqafu ma ya'tikun fa waqa'a al-haqqu wa ba batala ma kanu ya'malu da kuma falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi sihr inna allah sayubtilu inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin da kuma wala yuflihu as-sahiru haythu ata ayar farko da na karanta wa wahaina ila Musa na alƙi asak tana cikin suratul araf aya ta biyu da na karanta falan ma alƙo qala Musa ma ji'tum bihi sihr tana cikin suratul yunus ta uku da na karanta wala yuflihu sahiru haythu ata tana cikin suratul taha da haka wannan du'a ana yin amfani da su wajen warware sihiri da su da waɗansu surorin ko ayoyin da kun ba wannan ba wannan kuma ta ce mace ta ce aka yi mata tiyata to tana gadon tiyata sai al'adanta ya zo mata to kuma lokacin da al'adar ya zo mata ainihin ɗinkin da aka yi mata ba a cire ba kuma an ce mata kafe wanka ya za ta yi tarama wannan wanka tambayar su kenan ban gane ya za ta tarama wannan wanka ba eh lokacin da al'adar ya dauke ita tana kan gadon asibiti ya zo an ce kafe wanka eh za ta bari har sai lokacin da likita ya gamsu cewa a yanzu ta iya yin wanka sannan ta yi wanka din za ta rinka yin taimama wajen yin sallah za ta rinka yin taimama wajen yin sallah idan lokacin da ta warke ya kai matsayin likita ya nutsu da jikinta cewa yanzu ta iya yin wanka ba damuwa to sannan sai ke wankanta na yanke wajinan al'ada amma duk sallar da za ta yi dole ta yi sallah tun tana cikin hankalinta sai dai ta yi amfani da taimama wajen yin sallarta yace mala ya halatta a je wajen wacce take ba musulma ba tana salon ta gyara musu kai dole sai musulma ka'idar gyaran gashi dole sai musulma ce za ta domin gashin mace tsiraicinta ne tsiraicin ki ko ba a yadda ki bayyana shi ba ko da ga mace yar uwarki ne sai in ta zanto musulma ce ba wadda take ba musulma ba kamar da kenan haka na ji wannan matsalar satin da ya wuce na je lacca da maturu wai su ba ma ma wai ba ma kasancewar ma ba ma musulmi ba wai gyaran gashin ma maza ne suke mm. ko mazan ba kuma arna shikenan kuma sai ki je kin fita daga gida da hijabi kuma sai ki je ki cire gashin kanki kuma namiji kuma yana yana gyara miki gashin kanki wannan ai ya zama lalacewa ta kai muku rakin da lalacewa wai dan abun kunya yanzu ko da wannan sana'o'in ba za mu iya yi ba kawai shikenan yanzu wata ba za ta iya bude wurin gyaran gashi ba na zamani mai kyau mai tsafta kuma ya zanto duk wadansu sun bubbuɗe a waɗansu wurare kaduna kano za ga an buɗe waɗanda na mata musulmai ne kuma asali ma namiji ma ba zai shiga wajen ba shiga ma namiji ba zai ba ko da ka kai matarka sai dai ka tsaya da mota ta shiga ta je a yi mata ta fito ko in ta je ta ga da layi ta fito ta faɗa maka ga lokaci kaza za ka zo ka dauke ta ko nawa makamancin haka dole dai mu yi irin wannan tsarin a samu mata masu kishin addini waɗanda suka waye suka a samar da irin waɗannan wurare waɗanda suke na mata musulma tun da shi dai gashin nan dole a gyara shi baka isa ka ce kar mace ta gyara gashi ba rukunin ya mace shine ta yi ado in babu ado babu mace to sai a yi adon yadda ya dace da shari'a kuma yadda ba za a saba wa Allah subhanahu wataala ba akar makala ta ce don Allah menene hukuncin lallen da mata suke yi a hannu a yi musu zane da hannu da kafa don sun ji sun ce wasu malaman yin haka din nan haramu ne babu wani haramci a cikin lalle da ake in dai lalle ne za a yi babu wani haramci ta yi da hannu ta yi da kafa ba wani haramci a ciki asali ma zan Allah ya ga wata hannunta babu lalle ya ce da ita kina da miji ta ce eh, ce kuma hannunki haka ba komai kamar hannun ɗa namiji ba kunshi babu wani haramci a cikin wannan kuskure ne to nan gurin ma na ji wani labari an ce wai wanda ya fi kowa kwarewa wajen iya wannan lallan kuma namiji ne shi ma a nan gari wannan lalacewa wannan lalacewa da yawa take kawai shi kenan sai mutum zai kafa ta wani namiji yana mata lalle da hannu da kafa ta yayi kafa yana mata lalle aka gala ba aka bari a takarda yake zalewa yake zalawa ake sayarwa su kuma su dau hoton su ba haka aka bani wannan labarin ba to riwayar ka ta sha bamban da ta ba riwaya ta shi yake yi to kuma su sun sani da kaji sun yi dariya sun san labarin cikakken sa ni ina da riwaya da sanadi mai karfi na'am wallahi sabon ubangiji a dama sunan masu nazi labarin wanda yake yin lallan wani abin da ne wa har ma sun ce ko masters ya kan islamic studies a nan university wa ma je wa mata kunshi kawai ya zama dan daudu haka kawai da rana tsaka ya karanta addini ne nan ina fitsara Allah rufa mana asiri shi dai lalle kan babu laifi mace ta yi amma mace ce za ta yi wa mace ba namiji yi wa mace ba wannan kuskure ne ba daidai bane ba wato duk turawa ne suka kawo mana wannan fitar su yanzu turawa kai gidajen ado da gidajen gyare-gyare da ake da shi inda za ka je in ɗan namiji za a yi wa gyare-gyare gyaran fuska a yanke masa farce a aske masa gashin hamata a yi masa menene sai ya samu mata suke yi in ko mace ce za a yi wa a yi mata masaj a yi mata tausa a gyaggyara mata a tayar mata da koma nan a yi wa ya ce kuma samu maza ne suke ko ga wannan ai fitsara ce saba wa ubangiji kenan to kuma shikenan dan kawai bature ya dauko abu ko sai mu zo mu dauka Allah kuma ya ce so suke dama mu kaucewa ta farkin ubangiji waddo law takfuruna kama kama kafaru fa takununa sawa'a so suke ku kafirce yadda su so kafirce dan ku zama ɗaya da su suna mana hasada da imanin da muke kai ba aqidar da muke kai suke mana hasada dan me muka zama haka su kuma suka zama daban so suke mu zama su mu lalace Allah tsare mana addinin mu akarwaka Allah wannan ta ce ya halatta irin mata suna zuwa wajen karatu din nan idan ta ga ko wani malamin ta ko wani mutumin su hakan nan wanda yake namiji ne su gaisa da su a hanya ta ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam babu laifi in dai gaisuwa ce da sarkin zuciya babu wata niyya na zuciya babu komai kowane addu'a mace za ta yi akan Allah ya ba ta miji nagari ko wace addu'a za ta yi akan Allah ya ba su zaman lafiya tsakaninta da miji aikin ga mutum da kina cikin watan Ramadan manzo Allah ya bayyana cewa kowane bawa mummuni yana da alƙawari tsakanin shi da Allah zai ansa masa bukatarsa a cikin wannan wata mai alfarma ko da dare ko da rana kika yi duk lokaci ne gaba ɗayan Ramadan 24 hours a kowane yini da dare lokaci ne na ansa addu'a sai dai kawai ka ce wani lokacin ya wani lokacin da azumi da bakin fitin da rana lokaci da na addu'a lokacin shan ruwa haka da daddare ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe lokaci ne an ansa addu'a sannan ga ƙur'ani da zaki karanta ki yi wasu wasu rilis. duk wannan karki bari wata ramadana ya wuce ba tare da kin shigar da bukatun ki ba ko da daddare ko da rana ko lokacin kiyamun layl ko ba lokacin kiyamun layl ba ki shigar da bukatun ki na alkhairi a miji na gari kike so mai kike so da kike so haihuwa kike so zaman lafiya kike so tsakaninki da mijinki duk kowace ta yi kokarin shigar da wannan kar ku bari lokacin ya wuce ba tare da kudi wuce shi ba ba lokaci mai tsada wajen addu'a irin wata ramadana sosai da sosai kuma abinda ake bukata addu'a tsarkin zuciya kyautata alaka tsakanin mutum da ubangiji ya zanto cewa kina roƙon Allah da cikakken fata cewa zai amsa miki kar ki rinka roƙon cewa to Allah za mu gare ka ko ka ansa ko ba ka ansa ba Allahu a'lam a'a da cikakken ho cewa Allah zai ansa amma idan kina wannan haka haka haka Allah baya ansa addu'ar haka haka manzo Allah ce ku roki Allah kuna da tabbas kawai za a ansa mu haka ake so mutum ya addu'a da cikakken wannan hope cewa za a ansa masa na'am wannan tana cewa ma mafhumu ala qawli sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina misran wa lan shadda ad-dina hatta yughlaba ila akhir abinda ake nufi da wannan addini mai sauki ne ana nufin cewa ba wani abu na wannan addini da yake da tsanani saboda sauƙinsa sai ka ɗauki yadda za ka iya amma idan ka ce sai ka yi komai to kuma sai ka kasa gaba daya amma ka yi wannan yau gobe ka yi wancan jibi ka yi wancan ka yi wannan yanzu idan ka gaji ka cigaba da wancan in ka gaji ka cigaba da wannan to haka addini yake kamar zai ka ce kullum sai ka yi azumi kullum sai ka yi azumi sai ka zo ka kasa kullum kullum sai ka yi kiyamun laili ko cikin ramadana ko wajen ramadana kila wata rana mutum ya kasa ko kuma kullum ka ɗauki wani adadin rakoyi sai ka kai wannan adadin kila wata rana mutum ya kasa amma yau idan ka ɗauki azumi kai wata rana ciyarwa wata rana sadaka wata rana duba mara lafiya wata rana fadin addinin sai yasa kullun kana ji cikin sababbin ayyuka kake shine yusur din da ke ciki da zaka rinka jin ka cikin sababbin ayyuka kullun kana jaddada nishadi kana tajdid na nishadi da karsashinka shine abin da yake nufi wannan tana cewa iyayenta da suke so su yi mata aure ba tare da tana so ba har ta samu wanda ya aka ce shi yake son ta in ta gaya min cewa shi ita fa ba ta son shi ba ta son shi kar ma a fara a kuskura a yi to amma kuma ya zaga sun je sun shirya da iyayenta har an riga an sa rana amma ita kuma ta nuna mishi cewa bayan da wai kamar yadda ta rubuta kamar tsakanin wuta da auduga haka take kin mutumin wani shawara za ka bata wallahi shi yi ka kamata a ba shawara shi ne bai san abin da yake ba wallahi ba ke so na ba abin da zan san hakura da ya zafi kuma har ma ta ce masa kamar wuta da auduga kaga ai kona shi zafi ke <laughs> ma'ana ita ce wutar fa shi ne audugar ba wai ita ce audugar shi ne wutar ba ita ce wutar fa shi ne audugar idan ya fahimci wannan yaren in zai ji wannan kasa din bayin da labarin yake kenan kaga ai ina amfanin wannan kuma annan dai shawarar da muke baiwa iyayenta shine wato ba a yi wa mutum auren dole karkashin dokoki na addinin musulunci ana yin aure ne bisa ga zaɓi idan iyaye su ga wani wanda suke so ya auri yarsu to lallashinta za su yi da wayo da dabara da shawara har su karkato zuciyarta ta so shi amma ba su tursasa ta da ƙarfi ba sai ta so shi idan suka yi iya nasu dabara iya nasu wayo duk ta ki sai su haƙura babu dole sai su yi fatan ubangiji ta ala ya yi mata zaɓi na gari ta samu wani wanda yake kuma na gari wannan bayan nufin ita ya kuma ta je ta kawo duk wanda ta ga dama ta iya zuwa ta je ta kawo wani iyaye ba su yarda da addinansa ba ba su yarda da nutsuwarsa ba tunda manzo Allah ya ba su sikeli da ya su auna za a takun mantar dona dinahu wa khuluquhu fa hohu idan mutum ya zo kun yadda da addinin sa da sa ta je ta kawo wani wanda yake kawai ya je ya kallame ta da daɗin zance amma ba ya da kirki a nan gudun su ma sai su su hau kujerar naki amma dai abin da nake so in ce a nan gudun shi ne ba shi halatta ga iyaye sa aurar da yasu aure na tilas dole sai ga wanda take so wannan haka hadisan manzon Allah suka nuna ke kuma ki yi kokarin mahaifanki ɗan ki nuna musu haka ki yi kokarin ki samu wani malami da kika san mahaifinki ya yarda da shi ko yana sauraron sa ki isar da ki wurin wannan malamin don ya nemi mahaifin naki su yi magana a fahimci juna don a san yadda za a takawa abin birki wannan shine shawarar da zan iya faruwa kai wallahu wannan kuma yan uwanta ne suka gane mata gabaki ɗaya wai dalili akan ne ita ta yi tsayi ta yi tsayin daka akan lokacin da za a yi aurenta ta hana duk waɗansu al'adu to sai higanan dangi sai suka ƙaurace mata suka daina zuwa wurin ta duk yan uwanta ita kuma bata daina ba ta yi ta yi to da abin bai yiwu ba sai ita mata ba su ta daina zuwa a kar ta bar su gaba ɗaya akan ta daina zuwa ta ɗan ba su hutu ta ɗan ba su hutu waɗansu watanni sai kuma wata rana kuma kawai ba sa tsammanin su sai su ganta da haka da haka za su fahimta su dawo ba yau da gobe tana nan yau da gobe ta bar komai ba ke dai ba za ki tsaya kan wannan matsarki ba abinda kika yi yayi daidai kuma Allah ba ki lada kuma gaskiya ana son irin waɗannan jaruman waɗanda za su tsaya sosai su kawo juyin juyi hali na addini su yaƙi al'adu wanda ba su dace ba dan a tabbatar da suna a tabbatar da koyarwar addini wannan shine daidai ko za ka ɓata da kowa sai dai in mutum ya yi faɗa da kai kai ba za ka yi faɗa da shi ba in mutum ya yi gaba da kai kai ba za ka yi gaba da shi ba in kika da kika gaishe su kika gaishe su suka ki sai ki dan ba su hutu wata ɗaya wata biyu wata rana kuma sai su gaishe duk lokacin da kika fita ki rinka yin ibada kika fita kina da lada har ki dawo ki je gidan wannan ke sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam lafiya an ansa ba ansa ba an ansa sama sama kin yi magana goma an yi daya ke da kin siri ba to sai an jima ki tafi wata rana sai ki yi girki sai ki aika musu ko da karamar sallah ki girki sai ki aika ko ki sai su da wani menene biskit ki aika wa yaran kanana ko waɗansu ɗan kayan yara da haka ake dabara su shikenan ko musamman ko mata duk wanda suke gaba da kai da ka kulla alaka da ɗanta ka riga ka rusa wannan gaba ko ba shi ba nan ba da kin ga wata riga da za ta wa yarta kyau kika sayo mata nan gabar ta kare ba da wallahi wancan da ba fahimce ki ba da yabewar Allah sun fahimce ki tun lokacin kawai al'ada suke bi yaje a kyale ba fahimce ki bai zan fahimta ta zauna lafiya haka ba kalla ta ce kayi bayani ta ce Allah ya ce mazan da suka samu shiga aljanna suna da mataye masu fararen ido to su kuma matan fa wai suna da mazaje masu fararen ido da su ba su ma haka a <laughs> duk aljanna ba mummuna kowa a aljanna dan gaye ne ba kazami kowa a aljanna kyakkyawa ne ba mummuna ko mazan ko matan gaba daya tunda Allah ya ce a tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibuna lit-tayyibat gaba daya haka ake maza da matan masu kyawu ne ta fuskar halitta ko masu kyawun hali ne kyan hali da kyan halitta gaba ɗaya maza da mata cikin aljanna wai mene ne matsayin yin aure da mata tana da ciki aka yi ta yi aure kuma bai halatta ba idan an sani kawai auren ya mutu nan take sai a raba su su je har sai ta haihu tukuna wai kuma me ne matsayin malamin da ya saura auren a to yi kuskure kenan auren dai bai dauri bayan an daura da shi aure bai dauri ba bai halatta ba kuma bai halatta su ci gaba ba in sun ci gaba to su tabbatar ba aure suke ba to ta hanyar da bata dace ba sai ya wata ta samu ciki to kuma sai ranar auren sai aka ce shi wannan gare a tsakanin su abin ya faru aka ce a daura aure yaya wannan ko shi ne bai halatta ba ko shi ne bai halatta ba a batun auren wani ranar da ta haihu sai aka ce kuma su yi aure a tsakanin su o oh, da ta haihu eh. sai aka ce su yi aure a tsakanin su eh. eh idan ta haihu ta yi istibra'i kenan idan ta haihu aka daura aure ya halatta kawai matsalar da za a samu wannan ɗa da ta haifa ka gaza ta je da shi gidan a matsayin ɗa ne na aure ko ba ɗan aure ba ne ba ba za a ba shi hukunce-hukunce na ɗan aure ba wajen gado da sauran haƙoƙi da ɗakin su akan mahaifi duk baya da su da ta addinin musulunci tambayar da shi tambayar da mun zo na ƙarshe ne wannan don tana cewa da Allah mala a sanar akwai tafsirin mata ne gobe eh a gobe ba tafsirin mata akwai lacca da aka gaishe ne a wata makarantar yan mata ta nan wajen kusa da secretariat ban san sunan makarantar ba women teachers college ƙungiyar fan wanda ne suka tsara lacca a nan kusa da secretariat ban san sunan makarantar ba makarantar mana wanda kuka sani ban san ta ba tun da ya ba eh? imam malik ba ba imam malik ba makarantar yan mata zan kan titin nan eh krika san masunanta akar maka Allah wani secretariat ne dan na karan nan wannan federal secretariat ne na nan federal secretariat ne ga secretariat Musa Usman Musa wasu da ke opposite da ita na ta nuna haka ne akwai eh ko zai zai nan kwarin ko to a can ne insha Allah ko zai sabi dan haka tafsiri sai jibi idan Allah ya kai mu to Allah ya saka malam da alheri da fatan kuma za mu amfana da duk abubuwan da muka yi sai masu neman addu'o'i gardu sai irin rantar mu aka raba kallon to addu'o'in mu gaba ɗaya ubangiji ta Allah shi biya mana